Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin barkamu da walaka Kunguma man ke muku sallama ga kanun labarun da harshen Hausa. Yau ne kamfanin sarrafa lantarki Nijar ke sallace shekarunsa hamsin da kafuwa. ana gudanar da babban taron shika-shikan masu kula da ba da darasi a sakandare bisa kalubalen shekarar bana kasuwancin turaren wuta a ingigimi maudin rahoton musamman kenan na yau to madalla yanzu kuma sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla Yau ne kamfanin sarrafa lantarki Nijelak ke sallace shekarun sa hamsin da girkuwa damar da ta baiwa abokan cinikayya na kamfanin furtar da wato ra'ayinsu. Rukayatu Abdurrahman ta naɗa muna rahoto a kai. Idan mutum ya wata bai biya kuɗin wata ba suna zuwa baka da ma labari sai su yanke wutar sai kai ma tsammanin an ɗauke wutar ne. Abin bai ba kuma ko kayanka sun ɓaci Nijelak ba za ta mayar maka ba. ba ma jin daɗin aikinsu idan ka ɗauki sna ko wata biyu ka yi baka biya kuɗi ba ba sa yanke maka ruwa amma su da zaran wata ya kwana biyar baka biya ba za su cire a gaskiya tare da nijelek ba a samun lantarki Tun lokacin da aka kawo dokar kasafin kuɗi na wannan shekara akwai da yawan haraji da ba ma fahimta, kuma Nijelaka ya kamata ta wayar da na abokanin cinikayyarta domin su sanar da su abin da aka kawo, amma ba su yi haka ba. Kina ana iya cewa sun kasa saboda an ce sadarwa shine kashin bayan kowane ci gaba a yau. a zauren fare da kongire da kamfanin ke gudanar da shagulgulan haƙar da muka yi na samun ra'ayin shugabannin kamfanin haƙar bata samu cimma ruwa ba Tun ranar Talata Agadas Arli da Cigiziran a cikin duhu suka kasance bacewar na'urar da ke sarrafa lantarki ta hanyar gawayin da ake tonowa na kamfanin Sonishar shine masababin rishin samun lantarkin a cikin wannan garuruwa a cewar shagabannin kamfanin gidan lantarkin. Ga wasu mazamna garin da abokin aikinmu Musa Mamman ya farauto. yau kwana uku wutar gaba bai dole sai mun sa essence mun yi aiki da jaraneto sai mun kashe kuɗi me ka gani kashe kuɗin da muke yi kuma ba a gane shi ba kuma ba za a zo wa a gaya mana daidai da minti guda in muka da wanda yake jalak ba mu biya su ba sai sun yanke mana wallahi ni ta ka mini cikas kana so ma ka zanki kira batirorin mu duk sun da sharje wallahi miski al'umma gaba kyauta ba kuke ba su wuta kuɗin su ne mararin suke fidda suna biyan kuɗi kwa kenan an wata fance ma a san wadda za a yi amma bi kamata kwana biyu babu wuta mutane na cikin wahala Allah gaskiya eh mun shiga matsaloli da dama bisa wannan kwana biyu na rashin wuta wannan da babu gaskiya kaddi ba da aikin da muke yi na wuta ne aikin tele ne muke kwana biyu na zama wallahi ba abin da ya shigo balle ya fita wallahi gaskiya matsalar wata gaba mu ji daɗi ba gashi mun cika firigogin mu da sijiji mu su da mu yanzu duk sun ɓaci gaban banza mai ya shiga matsala yara sun shiga matsala tsaffin shiga matsala saboda abrukumi ya cije yara ya cije uwaye yara A fannin guda dai bari mu je a Damargu, mazamnan garin Tano cikin yankin Zandar sun gudanar da jerin gwano a jiya Laraba domin yin Allah wadai da dogon lokacin da suka fuskanta na rashin lantarki da ya haddasa koma baya ga duk wata sana'ar tattalin arzikin garin tafiyar kilomita uku suka yi wada suka kammala a harabar gundumar Tano cikin lumana inda suka mayar da bukatar su ga hannun babban magatakardan hukumar. Wakilinmu Bubakar Mamadu Muhammadu Yaro ya yi aiko muna da tsaraba, shi Shina, fasara mu ji. mutane da dama ne suka tattaru a wannan zanga-zangar lumana inda suka yi jerin gwano na tsawon kilomitoci uku daga dandalin kasuwar mako-mako zuwa gaban ma'aikatar prefe tare da furta kalaman nuna bakin cikinsu dangane da matsalar wutar lantarki da garin ke fuskanta samun wutar lantarkin dai ya zama wani mawayacin abu kuma ayyuka masu alaƙa da lantarkin suna dusashewa kaɗan-kaɗan lamarin da ke rusar da tattalin arzikin garin baki ɗaya sakatare general na ma'aikatar prefen ta nura abubakar ya yi bayani kan wannan matsala yanayin Yanayin da muke fuskanta a cikin yankinmu yanayin da yake kamuna cikas a kan tsaron lafiyar jama'a da kuma dukiyoyinmu da kuma kuma bayan tattalin arzikin garin tanu Wannan yanayin da muke fuskanta a tsawon lokaci mun ɗauke shi da muhimmanci wanda muke neman mafita a kansa. shugaban kungiyar farar hula MPCR a garin Tanut, Zabiru Mamadu ya karanto jerin kwake-kwaken al'umma. Muna tilastawa gwamnati ta samar mana da injin wuta da zai wadaci garin da wutar lantarki domin kiyaye tsayawar tsohon injin da ya kai shekaru 35 da samar mana wuta kai tsaye ta zandar zuwa Tanut daga Soras. A yayin da ake shirin samun mafita daga wannan matsalar wutar lantarki, al'ummar garin Tanut na ta haƙuri kuma sun ɗauki lamarin tamkar abu ne wanda ba makawa sai ya faru To bari mu isa wato adar jagorin wara hulan nan na Nijar Musa Cangari Nuhu Arzika da Ali Idrisa a jiya sun kasance a tawa zongon kusa ga na ƙarshen rangadin da suke yi shimfiɗar ƙasa don gudanar da taron ba da labari bisa ga al'amuran amfani na ƙasa. Ibrahim Musa jagoran ƙungiyar Rotab na tawa ta wayar talfo ya yi wa Nafisa Adamu bayanin yadda al'ummar ta karɓe su. mutane sun ji daɗin sosai ma bisa kan wannan na 'yan hore hula wannan zuwa ta su ta kawo ta da kwana a wajen mutane wanda dama suna son su gane sun zo da kansu su da kansu sun bayyana musu vraiment ya ne ƙasa take ciki a yau da harin dai mu fara abin ga wannan muhawara a cikin karamar salwa da take ɗauka wajen mutum fiye da mutum ɗari wuri da ya cika dole ne sai da muka janye muka koma can babban hilin nan na cikin mzc can ne aka yi ta in conference inda vraiment an samu mutane sun yi mutum ɗari uku wanda sun kazo. Don kuma hawara an yi ta na harin bisa kan abin da ya shahi abin da ake cema kasahin kuɗi na 2010 kuma an yi zance bisa kan abin da ya shahi tahiya na mulkin kasa ma da kanshi na uku kuma bisa kan wa'anga tura da suke cikin mu zawar ga ta sun nuna a ta ba su eh, mutane haske sosai sun gane da yanzu lalle lalle tahiyyar nan tana son birma a kama ma juna don saboda birma a samu a ce ci ƙasar ga tamu. Mu komo babban birnin ƙasa a nan ya a jiya ne aka salami ɗaliban nan biyar da aka kama tun kusan watanni biyar ke ga an kama su ne da dalilin tattaruwa wato da ke ɗauke da makamai da kacancana dukiyoyi a yayin zanga-zangar ɗalibai ranar 18 ga watan abril na waga shekara a ganin arifa hassan babban sakatarin ƙungiyar ɗaliban a jami'ar yame sakamakon gurma zaune da aka yi na hanyar shari'a. Eh, wannan salama muna godiya da ita kuma muna ma Allah godiya saboda yau mun waye gari tare da yan uwanmu a cikin gidajensu kuma mun waye gari cewa mu ɗalibai mun yi abin da kamar kamata saboda maganin cewa yan uwan mu sun hoto waje a wannan rana muna so mu gode ma iyayenmu da suka kama muna cikin wannan gwagwarmaya da muka yi saboda a kowane lokaci suna tare da mu muna so ko mu miƙa godiya sahihiya a wajen 'yan uwanmu 'yan makarantu duka na Nijar duka da suka fito da PP suka gwada haɗin kai suka matsalolin da mu ɗalibai na Abdu muka fuskanta. Bisa wannan tahiyar da aka yi muna so kuma mu gode ma kwamitin zartarwa na ɗalibai duka na Nijar da shi ma ya kama cikin gwagwarmaya wannan da muka samu ka hudu 'yan uwanmu. Bari mu tattaka zuwa da magaram. A yanzu haka yankin zandar na karɓar muhawarar shekara zuwa shekara aji na biyar da ke haɗa dukkan sassan koli da na rataye ga harabar bada karatun sagandari. Nazarin su zai karkata ne bisa jagorancin karantarsuwa kan kalubalen da za a kawar. Ado Mamman Lawali, daraktan gunduma na ɗaukar darasin sagandari a Belbeji, ya yi wa Mustapha Mamman Sani Furuci kamar haka. Eh, gaskiya ne akwai kalubale da ya shafi karatun sakandare a Nijar. Amma babbar matsalar da muke fuskanta shine yajin aiki da ɗalibai suke gudanarwa, inda muke faɗi tashi na kawo ƙarshen lamarin. Don haka ne maudu'in da muka ɗauka shine shugabanci a cikin makarantun sakandare. To shine waɗanne hanyoyi za mu bi domin tunkarar lamarin, saboda sauran kalubale abubuwa ne da muke cin karo da su kowane lokaci, kamar matsalar rashin bentunan zama ga ɗalibai ɗalibai da rashin ajujuwan ɗaukar karatu wanda ya zama tilas sai an yi ɗakunan zanaku da kuma ƙaruwar ɗalibai da suke zuwa kwaleji kuma ga ƙarancin malamai. Ya mai tsanwa kuma mai tsafta tsari ne da ke da manufar mayar da babban birnin ƙasa shar mai wurare masu ban sha'awa da jan hankali domin kaucewa miyagun halayen da aka gani can baya bisa ga itacen da aka shubka ma'aikatar gandun daji na da ɗaukar alkawalin kare itacen da za a shubka. Ga dai fasara bayanin da daraktan gandun daji na yankin Yame Kanal Umar Alu Liman yayi. Au Za mu dasa itatuwa kimanin biyar iri daban-daban a hilin babban masallacin Juma'a. Za mu kuma mai da hankali ga mayan tituna kamar Boulevard ta Nimun, Boulevard ta Maganda, Avenue de l'Islam da Avenue de l'Independence, ina za a dasa itatuwa. Muna amfani da taki da ruwa da za su taimaka wajen ganin itatuwan sun yi saurin girma. Mun ɗauki matakai domin dashen itace bai kamata ya zama aikin jami'an gandun daji kawai ba. Za mu ɗauki matasa domin su lura da itatuwan kuma su kula da su. a huskar titi mai suna boulevard taniman sai mun sami gungun matasan uku zuwa hudu idan aka aikata wani laifi za su taɓe mu mu aiki da doka a hilin masallaci za a samar da jami'ai waɗanda kowane lokaci suna kula da ayyukan da ake yi domin hana duk wasu ayyukan a shaga itatuwan Ajin takwas na gasar Club Ivoire cikin satin nan ne ya soma Abuja kasar Cote d'Ivoire gasa ce da aka kebewa matasa masu shirya da sinima a shimfidar kasashen haɗakar tattalin arziki da kudaden yammacin Afirka yomowa. Film goma sha takwas suka shiga kwambalar kowace ƙasa ta kawo film biyu kowace tsaraba film ta Nijar ta kawo shugaban tawagar mayaki yaƙi tarihu da tahiru da Maryama Jallo ta tuntuɓa ta wayar talfo ya ba mu haske kamar haka. A hutar kagaggin fim, tawagar na samun wakilcin Ramatu Dulla a bangaren fim da ake kira dokimantar akwai Linda Diata. An soma taron muhawara na daraktocin wasannin sinima na kasashen kungiyar Imowa. Da marice daidai karfe uku za a fara kallon finafinai finai Za a kalli fina takwas kagaggi da kuma dokimantar. Yau biyu za su samu shiga sai a ci gaba gobe za a bayyana sakamako a ranar Juma'a bayan an kammala kwambalar. Akwai babban tukuci na Idunkule da ya tashi miliyan miliyan biyar na sefa akwai kuma wasu jerin tukuci kimanin guda goma da za a rarrabawa kai tsaye bari mu shiga wato rahoton na musamman turaren wuta kayan amfani ne da ke tare da wato matan kanuri dare da rana a gida ko kuma a wajen aiki kamshin turaren yana cikin jikinsu na 'yan kanurin maman ada a wani rangadin rahoto yankin difa ya kawo muna tsaraba a kai bari mu saurara Akwai wuya a yi maganar yankin difa ba a yi maganar turaren wuta ba ganin kasancewarsa wani muhimmin abu da ke gyara jikin mace yaya ake haɗa wannan turaren wuta kuma yaya ake kasuwancinsa. Dalilin haka ne muka yi hira da Deluwa Abdu ɗan daura wadda ke sai da wannan turaren wuta ga abin da take cewa. Turaren wuta kan gaskiya a garin Gegime yana da daraja. Ko amarya aka yanzu turaren wuta shine kayan jerenta a ɗaki. Kuma turaren wutan nan yana da aminci tunda yana gyara mata da kyau. kamar ya ne ake hada wannan turaren wuta? Turaren wuta kala-kala ne, kowanne da haɗin shi. akwai haɗin da za a yi sai mutum ya yi santi Tatuwan da kuke haɗa shi da sauran nau'in kayayyakin da ake haɗa shi. Al'ut, gagab, sandal bangi, sandal rose, suntal, abba malam yallanja. Waɗannan duk kayan da ake haɗa shi ne ko? Wannan duk ice ne kala-kala wanda za a haɗa kawai. To a kayan haɗin shi akwai garin suntal, akwai musu, akwai jawi, akwai turare kuma kala-kala kowanne. Ko bayyana mana sunan turaren kala-kala da kuke da mishi. A ba rai daɗi, suntal, kafin-kafin, ɗan goma, lonkom, mikael, nada, lolita. barista kaka lulu kai turaren ho sunan shi yi yawa shi me yasa mata suke son shi wannan turare turare wannan in kayi wanka ka turara shi yana shiga jikinka ne sarai in ya shiga jikinka kamshin jikinka duk ko zuwa ka shiga kai kamshin jikinka zai huto baka wari shi yasa muke da bukatar shi a harakan turare wannan ha mun maida shi sana'a babba ma ba ta wasa ba yanzu ni kamshi ne muke ci muke sha muke sutura muke komi ni da iyali na da shi kuna aika shi wurare daban-daban ina aika shi a Kano nike saro shi amma ina aika shi har da Chad da Kano duka muke saro shi kuma muna aika shi ko ina da ko ina ana sayen shi mazajen mu sun bar mu muna sana'a shi muna zuwa muna nemowa muna kawowa kan gaskiya muna murna bisa kasa gare shi muna jin daɗi sarai wannan sana'a ta turaren dalilin ta da ina da ina kuka je ni ban ta yi kasashen waje ba amma turare na ya je da na wutan da na jiki duka ana saya a wuri na ne da concentrate ana saya duka akwai wani turare shi kuma bullet wannan kawai ka bar magana shi yanda ake bukatar shi yayi yawa turaren mata ne mata suna son shi kuma maza ma in suka shiga ɗaki suna jin daɗin shi sarai turaren nan in dai ka san ana da awan nan asumkin nan kana iya sa shi tun da wuri ka ɗage ɗakin in ka ɗage shi kenan. wannan hayaƙin. kamshin ya huta to kamshin yana nan laƙi a ɗaki a ni kam ina kira da kowace mace ta yi ƙoƙari ta nema ma kanta 'yancin da za ta yi sana'a ita kanta Man sauraro abin da ya sauka kenan sai a tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a futa lafiya.